بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة الآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 28 ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hambul kirakin islamiyya a yau za mu tashi shafi na goma sha ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سنتي هكذا قال ابو محمد بن هزم Hakanan abu muhammad ibn hazm ya faɗa walakin ma la'asafi lam ya'ti bi shay'in yu'tamadu alayhi eh menene abin da ya faɗa muhammad bin hazam ya za'afa hadisin nan na karkasuwan al'umma zuwa ga ainihin ƙungiyoyi ƙungiyoyi har saba'in da uku ya ce da sannu al'ummomi za su kaskashi saba'in da uku wannan ƙungiyar da manzan Allah ya faɗa ibn hazm ya ce wannan hadisi bai inganta ba to shine nake cewa haka za kala abu muhammad ibn hazm haka nan abu muhammad ibn hazm ya faɗa cewa wannan hadisi bai inganta ba lakin ma al'asab lam ya ci bishe in yi wuta madu alai sai dai abun bakin ciki shi ibn hazm rahimahullah bai zo da wani abu ba wanda ake iya dogaro da shi idan ya ce wannan hadisi da izi me ya sanya hadisin ya zama da da'ifi ya kamata ya kawo hujjoji wanda zai gamsar da ɗaliban ilimi a kansa na'am duna qawlihi hadani hadisani la yasihani asla wato banda cewarsa kawai sai dai cewarsa kawai bai zo da wani abu wanda ake dogaro gare shi ba sai dai cewarsa hadani hadisani la yasihani asalan cewa wai wayannan hadisai ne guda biyu wanda ga asali ba su inganta ba min tariqil isnad ta bangaren isnadi limaza la yasihan to tambayan da ake wa ibn hazm al-andalusi al-zahiri ya ce ba su inganta ba menene ya sanya ba su inganta ba wa hadithu iftiraqil umma wa raja turqin kathira alhali hadisan karkasuwar al'umma sun zo ta hanyoyi da yawa ba'dha shiha wa ba'dha hasan wasu daga cikin hanyoyin sun inganta wasu daga cikin hanyoyin hasan wa ba'dha dhi'a wasu daga cikin hanyoyin masu rauni hatta addaha ba'd ulama min al ahadith al mutawatira har ya zamanto wasu daga cikin malamai sun lissafa shi daga cikin ahadith al mutawatira wasu daga cikin malamai sun lissafa wato hadithul iftirak cewa wannan hadisi mutawatir ne shi wa ba'd wa minhum al-imam wa minhum al daga cikin malaman da suka ce wannan hadisi mutawatir ne akwai al-hafiz al-imam as-suyuti rahimahullah wal hadithu bila rayb sahihun ala qawaid al-muhaddithin hadisin ba tare da wani shakka ba ya inganta akan ka'idojin malaman hadisi sahahu al-mutaqaddimun wato malamai magabata su suka inganta wannan hadisi malaman da suka gabata sun inganta wannan hadisi وعلى رأسهم الإمام الترمذي والهاكم وابن bayhaqi wa Ahmad. daga cikin manya-manyan wanda suka inganta wannan hadisi akwai imamu na at-Tirmidhi da imamu Hakim da Ibn Hibban da imamu al bayhaqi da imamu Ahmad wal ulama qadiba min ba'di da malamai masu yawa malamai gabaki ɗaya bayan sa min ba'dihi al-hafiz al-iraqi wa shatibi eh da kuma malamai da yawa bayan sa wanda daga cikin su akwai al-hafiz al-iraqi akwai imam shatibi wa ibn taymiya wa tilmizuhu ibn al-qayyim akwai shaykh al-islam ibn taymiya akwai kuma ɗalibin sa ibn al-qayyim al-jawziyya wal hafiz hajar wa zahabi wal busairi akwai al-hafiz hajar al-asqalani akwai imamu zahabi akwai imam busairi وابن كثير والحافظ السيوطي وابن الوزير والألباني إذا كنت الحافظ السيري kada wani ya ɗauka busairi mai alburda Ina fatan gano wannan busairi mai alburda ba malamin hadisi ba ne shi mai alburda sufi ne shi wannan kuma busairi din nan garinsu ɗaya ne kawai dukan su ‘yan misira ne yau amma wannan babban malamin hadisi ne shahararri wancan kuma malamin biri'a ne shi mai shi shine wanda malaman suna suke wararki sosai saboda ya cika littafinsa albulda da bidiyoyi da shirkoci da ainihin tawassuli kala-kala wanda sun saba wa mai sun saba wa sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam kun gane wannan ko saboda haka kada wani ya rubu da sunan yanzu an ce busairi sai ya dauka wancan busairin ne to ba wancan busairin bane wancan busairin Alaƙa shi da malaman suna ne shine raddi saboda ya wallafa littafi littafin ba shi da girma amma ya tattaro musibu da yawa a cikin littafin ina fata da wannan ya aka al-khalqi maliman aluzu bihi ka inda hululil hadis al'amin eh ya kai mafi girman halitta ba ni da wanda zan laɓe da shi in ba kai ba da waye kamata ya laɓe? ya kamata mai alburda ya laɓe da Allah shi kuma sai ya laɓe da akramal khalq fiyayyen halitta shine manzo sallallahu alaihi wasallam to shine malamin sai to kaga wannan ya dauki haƙƙin Allah ya bawa ya ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallam cewa ba shi da wanda zai laɓe. suka ce da ya cire wannan akramal khalq ce ya khaliqal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululul hadith amin ya mahalicin halitta ban da wanda zan laɓe da shi in ba kai ba a wajen faruwan musiba wajen saukan musiba mai gama duniya gaba daya da kuma inda yake cewa wa inna min judika duniya wa zarataha wa min ululika ilman lauhi wal qalami lalle daga cikin baiwanka akwai duniya da kuma kishiyar duniya wai daga cikin kyautar da annabi ya mana akwai duniya da kishiyan duniya kuma daga cikin iliminka akwai ilimin lauhin mahfuz da alqalami sai wani ya ce ya laita iri ma za ta rakta lillah ya zama to wannan shine ilimin annabi to me kaba wa Allah an gane kaga anan wajen wato ya ya ya ainihin ya bayar da ainihin haƙoƙin Allah sai ya ɗauka ya ba manzo sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce wannan shine ainihin shirka an gane wannan ko da kuma inda yake cewa wai la'alla rahmatar rabbihi na yasimuha ta'ati ala hasabil izyani bil kasani ya ce watakila rahaman ubangiji na lokacin da zai raba yana zuwa ne gwargwadon sabon Allah iya sabon Allah ka iya rahaman gani watakila rahaman ubangiji na lokacin da yake raba ta yana zuwa ne gwargwadon sabon Allah a wajen rabu dama rahaman Allah yana zuwa ne gwargwadon sabon Allah yana zuwa ne gwargwadon bi gwargwadon da'a kamar yadda Allah ta'ala ke cewa inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin lalle rahaman Allah yana kusa ga masu kyautatawa shi kuma sai ce la'alla rahmatar rabbihi la yasimuha ta'ati ala hasabil izyan eh? rahama ubangiji na lokacin da yake rabawa yana zuwa ne gwargwadon saban Allah ba gwargwadon kyautatawa ba kuma ji wannan ayi shi kuma Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a sai ce inna rahmatallahi قريب من المسلمين an gane wannan to malamai sun mai gari saboda kurakurai suna nan cikin littafin sa Alburda, an gane wannan ai idan mutum zai karanta shi yana kan sai dai mutum ya karanta shi a jami jalibi na luga ya karanta shi don ya san lugar larabci ya fahimci nahawun larabci da balagar larabci da adab na larabci a nan kasar hausa malamai sun sa shi daga cikin littafin da ake karanta adab na larabci malaman sunna in ga mutum na karanta shi ba yana karanta shi bane dan yayi imani da abin da ke ciki yana karantawa ne dan ka san lugar larabci sannan kuma ya hanzara ɗalibai daga karanta shi cewa ɗalibi in ya karanta shi ya san kawai ya karanta shi ne dan larabci ina ba san gane wannan Allahu a'lam na'am وابن كثير Yau, da Ibn kasir shi ma ya inganta wannan hadisi hadisul iftirak da kuma al-hafiz suyudi wa al-wazir wal albani da ibn al-wazir da ida al-allama nasiruddin al-albani shi ma ya inganta wannan hadisi na karkasuwan al'umma kashi 73 rahimallahu al-jami' Allah ya rahama ga dukansu hadha hadith تواترت توارث علماء المسلمين تدوينه في كتبهم عموما wannan hadisi malaman musulunci sun gaje shi sun gaje ainihin rubuta shi a cikin littafin su gaba daya malaman musulunci sun gaji rubuta wannan hadisin a cikin littattafan su tattaftari ummati ila salati wa sab'ina firqa kullu hakin nar illa wahida malaman musulunci sun gaji rubuta shi a cikin me a cikin littattafansu. Wa fi kutubi li'tiqad Ya Yace kuma musamman ma a cikin littattafan aqida. Da wuya ka ga littafin aqida malaman sunna ba su rubuta wannan hadisin ba. ka tauhid libin kuzaima Kamar a tauhid na ibn kuzaima wa aqidatu salafi ashabul hadith sabuni. da kuma littafin aqidatu salaf ashabul hadis na Imamu sabuni shi ma wannan sabunin ba wai wancan sabuni wanda ya yi saboda tafasir ba wannan sabuni babban malami ne wanda yana kusa da zamanin ainihin su a zamanin magabatanmu a shi ya daɗe da mutuwa ba imamu ba sabuni wanda ya yi sabuwa ba shi sabuni wanda ya yi sabuwa wato shi yana da aƙida na sufanci yana da aƙida na asha'ira kuma ya yi rubuce-rubuce na batanci ga ainihin salafiya da ahalin sunna shi wannan sabuni wanda ya saba wani tafasir a ya zauna a saudiya an dauke shi karantarwa a jami'a islamiyya lokaci mai tsawo aka ba shi dama ya yi littafin tafsiri shine ya yi wannan littafin saba wani tafasir to a ciki ya cika wannan tafsiri da aƙidu na ainihin asha'ira da kuma aƙidu na sufanci na fatan gane wannan to daga baya malamai suka gano suka hanzara mutane daga yin amfani da wannan tafsirin cewa tafsirin yana da matsala ina fatan gane wannan da can idan an je musabaka akan yi amfani da wannan tafsirin saboda Ba ma daga baya sai Allah ya tona mishi asiri yana da mummunan manufa kan Saudiya da kuma ainihin jami'a islamiyya ita kanta da aƙida ta salafiya ga baki ɗaya a dubbule na ba san gane akwai wata risala wanda al'allama ibn bas ya masa don dangane da wasu irin kazafi wanda ya majami a islamiyya da kuma kazafi wanda ya wada wasa lafiya. an gane wannan ko saka ba wannan sabuni din ba a gidan su salaf ashabu hadis wanda ya rubuta sabuni garin su ɗaya ne sai yan misira ne amma wannan ba salafi ne wancan kuma ba ash'ari sannan wannan kuma ya daɗe da dabarin duniya wannan na wanda wanda yake ba salafa eh ha wa sharhu sunna lil baghawi sannan akwai sharhu sunna na Imam al-Bagawi wa sharhu sunna lil Barbahari sannan akwai sharhu sunna na Imam al-Barbahari wa sharhu usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a lil Lalaka'i da kuma sharhu usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a na Lalaka'i wa shari'atu lil Ajuri da littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri wa ghayrihim min dawawin sunna kathir da wasu su daga cikin littattafai rubuce-rubuce na sunna masu yawan gaske an gane na littafan idan ka ga mutum yana ainihin mu'amala da su to ka yi masa kyakkyawan zato dan salafiya ne ahlus sunna ne an gane yan bid'a suna gudun na littafan قلت وابو محمد بن هزم له مجازفات معلومه sai na ce abu muhammad ibn hazam yana da ainihin wato kwashe-kwashe yana da ainihin kurakurai da yawa sawa'un fi naqdil hadith aw naqdi ruwa shin daidai ne a wajen naqadin hadisi ko naqadin masu ruwaya yana da kurakurai ibn hazm al-andalusi kulli man lahu adna basira li hadhihi بصيرة لهذه al-hadithiyya kamar yadda yake sananne ga duk wanda yake da basira ɗan kaɗan ga wannan sana'a na hadisi ya san ibn hazm al-andalusi duk da cewa babban malami ne imam ne min al-a'imma to amma yana da kurakurai a wajen wasu hadisai wanda ya za a fasikan kuskure ko malamai ba su yi kasa a gwiwa ba sun faɗaka da al'umma kan haka hatta innal ulama wa alaihi tadhif su da hadis har ma lalle malamai manyan malamai sun yi inkari a gare shi da ya za'afa wasu hadisai a cikin bukari da muslim akwai wasu hadisai ingantattu a cikin bukari da muslim wanda ibn hazm al-andalus ya za'a fasu to malamai ba su kyale shi ba nan take suka dauki alƙalami suka yi masa raddi a wa ghairihi da wato a cikin bukhari da muslim da wasu su da ya za'a fa umur zaman tahrima alati tarbi li shaykh nasiruddin al-albani ka duba littafin nan mai suna tahrimu alati tarb na al-allama nasiruddin albani albani ya kawo wasu daga cikin hadisai wanda ibn hazm ya za'afa kuma ingantattu ne wanda malamai ba su kyale shi ba a kai daga cikin wannan akwai hadisin da ke magana da ya kunan da min ummati aqwamun yastahiluna hira ah, yastahiluna yastahiluna alhira wal hari wal ma'azif yawa da sanda za a samu a ƙarshen zamani za a samu aqwaman yastahiluna alhira. da suke halatta zina wal harir da AlHarini wal ma'azib da kayan kiɗa za ga wasu mutane ne za su halatta kayan kiɗa za su halatta zina za su halatta AlHarini ga maza yace annabi yace za a samu cikin al'ummata masu yin haka to ibnu hazam hadisin na cikin bukhari ibnu hazam sai za a fa hadisin cewa hadisin da ifi ne an gane wannan ko to shine malamai suka zoci alƙalami suka yi rubuce-rubuce suka nuna suka kuskurantar da shi suka nuna yadda aka yi hadisin ya inganta an gane wannan ko wannan shine na'am fa'ida fa'ida وابن حزم انتقد حديثين كما قدمنا Hazan ya yayi nakadi ga hadisai guda biyu kamar yadda gabatar fa asaba fil awwal yani hadithul qadariyya murji'a majus hadhihi al wato sai ya dace a cikin na farko a na farko ya dace hadisin da yawa na kai bi ma'ana hadisin al murji'a majus hadhihi al cewa da yan qadariyya da yan murji'awa sune majusawan wannan al'umma a gari wannan hadisin daidai wannan magana daidai wannan gaba ya dace فالصواب هو تضعيف تسمية القدرية والمرجعة في الحديث وتوداتي ورسا شيري روننا أنبتن قدرية دا مرجئة وأشكوانا حديث أنبتن قدرية دا مرجئة وكسكولي أغانوكو أصلا حديث دي إنجلتا باب أنبتن قدرية دا مرجئة وأشكي قال الحافظ الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي Allah ya masa rahama ya ce hadhihi al-ahadith la tathbutu li da'f ruwatiha yace wa'annan hadisan gaba ɗaya ba su tabbata ba bai sa ba su tabbata ba saboda raunin masu ruwayanta al-kaba'ir safa 16 wa 100 mu duba cikin littafin kitabul kaba'ir na imamu zahabi shafi na goma sha na dari da sha shida والفصل والفصل والفصل في الملل والأهواء والنهل da kuma littafin alfaslu fil bilal wal ahwa wal jahl mujalladi na uku shafi na 292 انظر ايضا دفع المراء عن حديث الافتراء sannan ka duba littafin nan mai suna دفع an عن حديث shima shi ma an yi bayanin wannan bayani din واخطا رحمه الله في الثاني وهو حديث افتراء Umma. amma ibn hazm Allah ya masa rahama yayi kuskure a cikin nabi ina ya kusure shi ne hadisan da ke magana a kan karkasuwan al'umma ɗin nan a gane ko shi ne wani hadisan da na kawo cewa innal yahud iftarakat ala ihda wa na firqa wan nasara a iftarakat ila ithnaini wa saba'ina firqa wa tatafariqu hadhihi al-umma ila thalath wa saba'ina firqa kullu hafin nar illa wahida cewa lallai al'ummar yahudawa sun kasu kashi saba'in da biyu al'ummar nasara sun kasu a al'ummar yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya al'ummar nasara sun kasu kashi saba'in da biyu da sannu wannan al'umma musulma za ta kasu kashi saba'in da uku kuma dukansu gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya kawai to wannan hadisin shine hadisi daidai wannan hadisin shine wanda ibn hazam al-andalusi al-zahiri ya raunana hadisin shine malamai suka dauki alƙalami suka yi rubuce-rubuce na nuna kuskuren ibn hazm kan wannan abu cewa ibn hazm bai kawo hujjoji akan raunin wannan hadisi ba su suka kawo hujjoji akan ingancinsa shi bai kawo hujjoji ba amma su sun kawo an gano wannan ko na'am kama taqaddama min aqwalil ulama'i al-jahabi rahimahullah kamar yadda ya gabata daga maganganun malamai gogaggu a fannin hadisi Allah ya musu rahama wasani min al-a'imma alladhina hum min a'immati shan na biyu daga cikin malamai wanda su suna daga cikin malaman wannan fanni malamai ne na hadisi bi ma'anar kalima ولكن أخطأوا قطعا فاهشا في الكلام حول هذا الحديث إيه malami ne ko gaggikan hadisi amma kuma a ah, suka yi kuskure kuskure mummuna dangane da magana kan wannan hadisi din fadha'afuhu min ghairi bayyina sai suka raunana wannan hadisi ba tare da wani hujja ba ya kamata in zaka ce hadisi da izi ne ka kawo hujjoji mai karfi akan raunana shi a wala riwaya sannan babu wani riwaya Allah sun da afashi ne da ka babu hujja babu riwaya sun da afadisin da ka na'am al'allamatu Muhammadu bin Ibrahim bin al rahimahullah eh daga cikin wayannan malamai akwai babban malamin hadisin nan al'allama Muhammad bin Ibrahim bin al rahimahullah babban malamin hadisi ne amma sai ya kuskure a wannan bangaren fa ko da an ce mutum babban malami ne baya nuna kuma cewa duk abin da ya faɗa daidai ne an gane kana iya zama babban malami amma kuma sai ka ga ka faɗi warwas a wani bangaren kowane malami ga ibn hazam babban malami ne sosai a wajen ilimi na addini amma kuma dangane da abin da ya shafi aƙida sai ya faɗi warwas sai ya ɗauki aƙida na asha'ira kuma ji wani ayi malami ne sosai bi ma'anar kalima sai ya yi kurakurai sai ya faɗa cikin aƙidar asha'ira kaga shi kenan duk yadda malami ya kai a za ga wani lokaci takobi duk kai sun wani lokaci zai dakushi ko duk kai kun tafi za ga lokaci ya dafu shi duk zafin ilimin malami wani lokaci za ga ya dan samu zamiya ko ya dan samu tuntube ba zai yi a ce ga malami ɗari bisa ɗari ba ba bai sanar da kuskure babu shi min ulama ilkorni tasa daga cikin malaman nan na karni na tara shi wannan malami al'allama muhammad bin ibrahim bin wazir yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi na karni na tara فالذين قلدوا هذا الإمام رحمهم الله نسوا نسوا أو تناسوا وإنن da suka yi takalidi da wannan malamin sun manta ko kuma sun yi da awon mantuwa bi annal ummata توارثت توارثت رواية حديث الحديث الفرقة الناجية في المشهور وتسمتا كما سنجد أو مرتوى cewa lallai al'ummar musulmi sun gaji ruwayan wannan hadisi na kasuwan al'umma zuwa 73 an gane fil mashhur min dawawin sunna a cikin abin da ya shahara daga cikin manya-manyan littattafan sunna wa talaqqathu al-ummatu bil qabul sannan kuma al'umma na sunna al'umma ahlus sunna sun rungumi wayannan littattafai da amsuwa حتى مضى القرن التاسع الهجري بانفراد عالم من أعيان هذا القرن وتحر يزمن تو قرني نترى وتو قرني نا وتو تلقى إلى قرني نا أكو قرني نا ودو قرني نا بيان حزوا قرني نترى با فأسامو المالمي wanda ya kushe wannan hadisin ba dukkan malaman da suka rayu cikin wayannan karnonin da na ambata duk gaba ɗaya suna kafa hujja da bi da wayannan hadisan a gane wannan ko hadisan da aka rubuta a cikin wayannan manya-manyan littattafai na sunna sai da aka zo karni na tara sai aka samu wanda malami ibn al-wazir din nan malamin hadisi ne kuma an yarda da sa amma sai gashi ya samu zamiya ya zo ya za a hadisin da ka بانفراد عالم من أعيان هذا القرن دون أن يوافقه عليه سائر علماء هذا العصر da kadaituwan malami daga cikin manya-manyan malaman wannan karni shi kaɗai ya ta duna an yi a alaihi sa'ir ulama ya hazar asar ba tare da sauran malaman wannan zamani sun goyi bayan shi ba a gani kuma wannan ba matsala bane ba zai iya yiwuwa Ka ga malamai ga baki ɗaya sun yi kuskure a samun malami ɗaya yi daidai amma kuma da hujja in ya zama to ya kawo hujja hujjar shi an gamsu ba za mu duba yawan mutane ba ko aljama'a ma wafaqal haka wa in kunta wahadar jama'a shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne fa innaka antal jama'a gina izin kun gane wannan ko in dai ka kawo hujjoji abin da muke magana da yake hadisin da izini ne ya kamata yi sai yayi bayanin yaya aka yi hadisin ya zama ingantacce ah, da izi su malaman da suka ce ya inganta ai sun yi bayanin yadda aka yi ya inganta amma sun lissafa hadisin daga cikin hadisai mutawatirai to ya kamata shi ce to hadisin bai inganta ba dalili saboda kaza kaza kaza kaza to kawai sai ce wannan hadisi bai inganta ba kawai sai shi sai ya wuce kaga wannan magana bai isa a saurari hujjarsa ba duk da kasancewar shi babban malami misali yawwa fadlan an la'immatil mutaqaddimin ballantana kuma wato shugabanni manya-manyan malamai na salaf da suka gabata duk gaba ɗaya sun tafi akan yin aiki da wannan hadisin آه، قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الله يلزره ما يأتي إن الذي يريد الشهود عن الحق للي توان ديك سو يواري لغاستيا مثلا من كيركي سنجي قبل كي يما ينا سو يواري يغم الشعر آه، يتبع من قول العلماء ويتعلق بزلاته wato za ga mutumin da yake son shuzuzi daga gaskiya za ga yana tabin maganganun malamai sai ya ringa liƙewa da inda suka zame in ya ga malami ya zame sai ya riƙi wannan a matsayin hujja ya ce zai yi addini da shi misali yanzu a ce daga cikin malaman mazhaba wani ya ce a sha giya kaɗan kada a bugu shi ya yarda a ɗan sha kaɗan kada a bugu misali ya ce duk giyar da yake an yi shi ba daga inabi ba an yi daga gero ko dawa ko masara za ka iya shan kaɗan kada ka bugu to sauran malamai suka mai ca cewa wannan mazhaba kuskure ne wannan fahimta kuskure ne misali manzo Allah ya ce ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram abinda idan mutum ya sha da yawa zai bugu to kaɗan din haramun ne ina ba ta allura to saboda haka kaga wani babban malami ya rike wannan to sai wani mutum ya ce to ai wannan mazhaba ne na malam wani sai ya rike shi duk da ya san kuskure ne sai ya tattaro irin wayannan ra'ayoyuka sai kuma ya koma kan wani malami malamin da da ya ce kiɗa ya halatta kiɗa da wake-wake sun halatta sai ya liƙe da maganar shi duk da ya san cewa malamin ya dogara da magana ne mai rauni yana so ya cimma burinsa sai ya ɗauko wannan magana cewa kiɗa ya halatta da sauransu sannan kuma ya ɗauko maganar shan giya ya halatta a kan sha kaɗan kada a buhu sannan ya ɗauko maganar ya halatta mutum ya taki matar shi ta dubura duk daga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man atamra atahu fi duburiha inan ne ne duk wanda ya taki matar shi ta dubura to sai ce to ai malamin da yake ya halatta babban malami ne kuma babban malami ne imamu min al-a'imma imam daga cikin a'imma kuma duk waɗannan matsala da gaya muku manya-manyan malamai ne wanda duniya ta yarda da su a wajen sunna suka samu wannan zamiyar suna fatan gane wannan sai kuma ya ɗauko ma magana ya ce to aljanna za ta ƙari wuta ma zai ƙari dan aljanna ya shiga aljanna zuwa wani gida zuwa wasu shekaru sai aljanna ya ƙari wuta ma ya shi kenan duk duniya ta ƙari suna fatan gane wannan to sai ya wallafa littattafai ya tattaro irin wayannan kurakuran malaman ya tattaro su sai ya wallafa littattafai a kansu ya yi ƙatar littafi duk abin da ke cikin kuskure ne ba amma zai ce ƙala imamu wani ƙala kuma za ka duk imamu wani manyan malaman ka ne to ya za ka yi to shi na ka ce duk mutumin da yake bibiyar kurakuran malamai kuma yake rike magana a matsayin hujja to wannan ya tattaro maka sharri gaba ki daya an gane wannan ko ana iya samun wato malami duk ilimin sa ya zame to in ya zame din babu kyau ka bi shi wajen zamewa. in ka tabbatar ya zame kyale mai ra'ayinsa eh والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور شيء وندا والذي به والذي يؤم الحق duk wanda yake nufin gaskiya a cikin ransa yattabi'ul mashhura min qawli jama'atihim zai bi abin da ya shahara ne daga maganan jama'ansu kada ya bi shan ah, wa yanqalibu ma jamhurihim kuma ya ringa jujjuyawa tare da jumhur to anan kenan inda jumhur suke da gaskiya idan ya zama to jumhur din su ne suke da hujja an gane sai ya ringa juyawa tare da su amma in ya zama to mashhur ba jumhur ba su da hujja ba yana halatta ka bi mutane ka bi inna rididi saboda sun fi yawa kawai kai ta bin su la duk yawan su in dai hujjar su bai da karfi ba a sauraron su ana bin jumhur ne idan ya zama to hujjar su ya fi karfi ku fahimta ko almuhim shi dai musulunci abin da ake dubawa gaskiya ka ko rashin gaskiyarka domin in an ce abu yawan jama'a to ku ahlus sunna ma da wuya a biyu ko tunda Hassan Basri ya nuna cewa ƙarshen zamani ahlus sunna za su zama to aqallun nas fil ard to sai zama to kila ƴan shi'a sun fi yawa ko sufaye sun fi yawa ko ƴan kaza sun fi yawa sai zama to su ne masu gaskiya shi kuma Allah ya ce wa in tudai aksara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zon wa irhum illa yakhrusun idan kun bi mafi yawan wayanda suke doron ƙasa za su batar da kai daga hanyar Allah in yattabi'una illa zan ba komai suke bi ba face zato wa irhum illa ya yakhrusun kuma sannan ba komai suke bi ba face shaci fadi na'am فهما آيتان استدل بهما على أشباه الرجل وابتدائه wato wa'annan alamomi da guda biyu wato ma'ana nisantar shaz da bin ainihin jama'a wa'annan alamomi ne guda biyu istudilla ma. wanda ake kafa hujja da su alattiba'i rajul wabtida'i alattiba'i ana kafa hujja da su akan biyayyen mutum ga sunna da kuma kirkirowar ga sunna mai bin sunna yana nisantar shaz ya bi jama'a mai bin bid'a yana tattaro shaz ya laɓe da shaz ya bar jama'a an gane wannan ko unzur ar-radd jahiliya ka duba littafin ar-radd jahiliya na imamu darimi shafi na 68 na kalan min kitabi gaskil Bira an hadisin iftira na salimul hilali نعم ها قلت وبالرجوع إلى أقوال هذين الإمامين رحمه الله رحمه الله تدهوا zuwa ga maganganun wayannan imaman guda biyu Allah ya musu rahama la najidu ahadahuma adla bi hujja ba za mu samu ɗaya daga cikinsu ya kawo wani hujja ba ta cikinsu ibn hazan bai kawo hujja ba ibn al-wazir shi ma bai kawo hujja ba na raunana wannan hadisin أو جرى على عادة المحدثين بذكر إلى sani. ko kuma ya gudana ya bi ka'idan ya bi al'ada na malaman hadisi na ambatan illoli na isnadi idan ya zama to hadisin yana da illoli yayi bayanin illolin yadda kowa zai gamsu bai yi haka ba wa ma ila zalik da abin da ya kama da wannan au qadaha fi matni qadahan taqtadihi adillatul kitab wa sunnah ko kuma a ce ya soki masalin da ya ya rauna hadisin ne ta bangaren masani ya soki hadisin irin sukan da dalilai na kitabu wa sunna ke hukuntawa بل غاية ما فعله هو التهويل والتهويش حيث wato gayan abin da ya aikata Shi ne tsoratarwa ya nuna ma hadisun bai inganta ba kawai ya firgita ka da kuma rikitarwa sai su kala wa iyaka wa iyaka wal iftirar bi kulli ha halika illa wahida yace ka shedinka da ruduwa da hadisin nan da ke cewa kullu ha halika illa wahida sai na gaba daya halaka kule ne sai kungiya daya ka shedinka da ruduwa da wannan kaga ya firgita ka yace ka shedinka to kai kuma kaga babban malami ya ce ka sai ka rude amma da ya ce ka me ya sanya ya ce ka ya kamata ya gaya mana saboda addinin ba a so mutum ya rufe ido ya tabin mutum ba dalili ana so in zaka gina mutane ka gina su akan bin dalili na fa inna ha ziyadatun fasida domin wannan kullu ha halika illa wahida yace wannan ƙari ne wanda yake ɓatacce القاعدة لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاهدة yace fa innaha ziyadatun fasidatul qa'ida yace wannan ƙari ne wanda yake mai lalataccen ƙa'ida ba za a iya amincewa ba ila ya zama to daga cikin makircin wato yawa majusawa mulkidai ila wasu karkatattun ainihin yan bid'a ne suka ƙirƙiro wannan hadisi in ji ibn al-wazir آه العواصم والقواصم آه مجلد الأول مجوبة لتاف العواصم والقواصم مجلد هنا بركو شافي لتري لستين تفض بتصرف يسير فإن الوزير قد يتناقض لأن ابن الوزير يا أي تناقضي فإنه قد صحح نفس, آه نفس الحديث في غير كتاب العواصم لأن شيء يا إنجلتا شي كان وانا حديثم ibn wazir ba da ya ce kashe ni ku aiki da hadisin nan sai kuma a wani waje sai shi wannan dai hadisin ibn wazir ya inganta shi fi gairi kitabin awasil ba a cikin littafin awasi ba وساقه sabitati wa sunanil maarufa. Kuma ya koro wannan hadisai, ya kawo wannan hadisi daga cikin jumlan hadisai tabbatattu da kuma sunnoni sanannu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kaga mutum kenan dan adam ba wato tare yake da shiga goma ba a can wajen ya za'a fa a wani waje kuma sai gashi ya zo ya nuna wannan hadisi yana daga cikin hadisi tabbatacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam ذكروا رحمه الله في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الله يبارك رحمه الكتاب سمي سنة الروض الباسم fi zabbi an sunnati abul qasim أي أخذ بذكر الأحاديث الصحيحة المنقولة عن معاوية بن أبي سفيان والمغيرة. شو وانا باو الله ابن الوزير wato yana ta'ambato yana ta'ambatan hadisai ingantattu wa'anda aka ciro daga Muawiya bin Abi Sufyan dan wasu na cewa Muawiya ba shi da wani hadisi da wani hadisin da ya ruwaito to sai yana ta ciranto gashi ya ruwaito hadisi kaza kuma ya inganta ya rawaito hadisi kaza ya inganta yana ta kawowa da kuma da kuma mugira bin shuba wa amru an ta'awiya bin abi sufyan wal mugira da kuma amru bin al-as radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yadda haitu qal inda yake cewa wa amma haula'i thalathatu al-mazkuruna mazkurun yace amma wayannan guda uku muawiya abi sufyan da mugira فهم الذين أذكر هنا ما يدل على صحة حديثهم yake su ne wa'anda zan ambata a nan wajen abin da ke nuni akan ingancin hadisinsu zan ambata a nan wajen abin da ke nuna sun ruwaito hadisai kuma hadisansu ya inganta wa zakara min jumlati zalika hadith al-iftiraq haythu qala sai ya ambata daga cikin jumlan wannan sai ya ambaci wannan hadisi dai ka tattari ummati ala sai ya kawo ruwayar muawiya din kuma haitu qal yace fa hadithul iftira ila naifin wa sab'ina firqa yace hadisin karkasuwa zuwa kungiya saba'in da ‘yan kai. Rawahu an yi wa Abu Dawud. Ya ce, Abu Dawud ya ruwaito hadisin daga Mu'awiya. Wa rawar mazi wa Abu Dawud mislahu. Sannan Turmuzi da Abu Dawud sun ruwaito misalin shi. An Abi Huraira radiyallahu an. Daga Abu Huraira radiyallahu an. روض الباسم الجزء الثاني نقلا عن دفع المراء عن حديث الافتراء kaga anan wajen ibn wazir zai nuna hadisin kuma ya inganta anan wajen an gane wannan ko na'am munaqashatu matnu hadith al-iftira to wannan ta bangaren isnadi kenan ta bangaren isnadi hadisin yayi ne hadisi ne sahih malaman hadisai manya manya sun tabbatar da ingancin hadisi da hujjoji da dalilai to yanzu yaya magana matsalinsa wannan bangaren isnadi ce to matsalin fa tattauna matsalin hadisun iftirat allazi na tsawonu fi hadisi iftirakil umma auradu shubuhan kathira wa'annan da suka yi suka ga hadisun iftirakil umma sun gangaro da shubuhohi masu yawa i'tiradu biha ala sihhatil hadith wanda sun gita da wa'annan shubuhohi akan ingancin hadisin cewa wa'annan shubuhohi su suka nuna hadisan ba su inganta ba idan kun ce isnadin ya inganta to matsalin na da matsala wa mimma awradahu ba'dhum ala hadha alhadith daga cikin abin da wasu daga cikin su suka bijiro da shi kan wannan hadisin da'awahum anna ummatal islam ummatun ah, marhuma wato su cewa lallai al'ummar musulunci al'umma ce wacce Allah ya masa rahama al'umma ce wacce Allah ya mata rahama fa kaifa takhtalifu ikhtilaf al-yahud nasara ya ya za su yi saɓani irin sabanin yahudawa da nasara Allah ya ma al'umman annabi rahama to yaya kuma za a ce wannan al'umma su yi sabani irin saɓanin yahudawa da nasara kenan su ba ba a yi musu rahama ba kenan yi. yahudawa an tsine musu ko kuma Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa kalaku min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ko kada ku zamanto kamar wayannan da suka rarrabu suka yi saɓani bayan hujjoji bayyananu sun zo musu munibi na ilaihi wattaqu wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikeen minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a Allah ce kada ku zamanto daga cikin mushrikai daga wayannan wanda suka rarraba addinin su gusgusu suka zamanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun dukan kungiyoyi suna farin ciki da abin da yake gaba gare su ko ga ayoyi nan da yawa wanda Allah yake magana akan wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ha kaga ashe kenan wato rabuwar al'umma azaba ne kuma wato annabi ya ce wato al'umma annabi al'umma ce wacce Allah ya yi wa rahama yaya za a yi su yi irin saɓanin yahudawa da nasara wa ya kunu fiya hadal adad allazi zada ala firqatil yahud har ma ya zamanto suna da wannan adadi wanda adadin ya karu akan rabuwan yahudawa rabuwan yahudawa nawa ne 71 to al'umma annabi ma 73 za su rabu kaga rabuwan ma al'umma annabi ya ya fi na yahudawa yahudawa 71 nasara 72 al'umma annabi musulmi 73 to yaya za a yi inda har Allah wato ya yi rahama ga al'ummanmu har su kasu wannan kasuwa din. Wannan tsoron zikir gatin wahida, ita nasara da ƙungiya ɗaya. Na sai na ce, wani shekhi lalamatu Muhammadu Salihul Utsamin Rahimahullah kalamun nafis. Na, wato, shek al’allama Muhammad Ibn Salih al Allah ya masa rahama yana da wani magana mai tsada mumciwun mai gayan ban sha'awa mumciwun lil ghaya eh mai gayan ban sha'awa ajaba fihi an hada su'al wanda ibn usaymin Allah ya masa rahama al ya ba da amsa ga wannan shubha din wannan tambaya wanda masu kawo shubha su fito da shi wa bana fihi al-haqq ya bayyana da gaskiya kan shi واتبع فيه سبيل المؤمنين رحمهم الله كما يبحن المؤمنين أو جنبا دا أمسا دين الله يبسا رحمة وزال فيه الإشكال رحمه الله كما يقصد دول مشكلة الله يبسا رحمة وهذا نص توقع كل دار مغانا كانت مغانا ابن عثيمين رحمه الله فقال رحمه الله يا فتاة الله يبسا رحمة بل على العكس يتشي كيف تيشي هكذا هذا الحديث مطابق لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan hadisi na kasuwan al'umma 73 yayi daidai yayi kankankan da abin da ke cikin Bukhari da Muslim daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle ya ce tattabi'anna sunana man kana qablakum azwa al-uzza bil uzza eh la tattabi'unna lalle wallahi za ku bi sunana man kana qablakum za ku bi hanyoyi ko al'adu na waɗanda suka zo gabaninku ku har zuwa uzza bil uzza kan kan kan an gane za ku bi sunnoni ko al'adu na waɗanda suka zo gabaninku kan kan kan ba bambanci hatta idza dakhalu jura dubbin dakhaltumu hatta idza dakhalu jura dubbin har har ma in sun shiga ramun damo za ku shiga al'ummar da suka zo gabaninku ku yahudawa da nasara da za su shiga ramun damo da kuma kun shiga an gane ko kamar a ce da za su shiga ramin kura da kuma kun shiga ramin kura din kenan duk hadarin waje duk hadarin hanya in yahudawa sun shiga al'umman musulmi su ma za su dinga sha'awar wannan hanya din zai zama to musulmi hankalinsu akalansu ya karkata ne zuwa ga koyi da wayannan mutane a gane duk abin da yahudawa suka aikata ba sa duba munin shi an gane ko za su ringa bin yahudawa a wajen akidu za su ringa bin su a wajen ibada za su ringa bin su a wajen mu'amala har ma in sun shiga ramin kura kuma na ku shiga qalu al yahuda wan nasara tace ya rasulullah su wane ne wa'annan da za su zo gabanin mu wanda har za mu ringa koyi da su kan kan kan shin su ne yahudawa da nasara qala faman in ba su ba su waye in ba su ba su waye za ku ringa sha'awar wa'annan mutane da al'adunsu da wani abu baki daya an gane ka gani mai maza la ya nuna mana musulmi za su ringa sha'awar irin abin da yahudawa da nasara suke yi to daga cikin abin da yahudawa da nasara suka yi akwai me akwai rabuwa sun da 71 to ku ma za ku ringa sha'awar rabuwan za ku ringa sha'awar rabuwa wajen aƙida rabuwa wajen ibada rabuwa wajen mu'amala yadda yahudawa suka yi an gano wani ko? na'am a fa'iza kanatin yahudawa wani nasoro isnatan yi saba'in na firko idan ya kasance yahudawa ko nasara ƙungiyoyi saba'in da biyu ne suka kasu wal'ummatu sa tattabi uha fi zali kuma ya zama to al'umma annabi za su bi su akan wannan la tattabi unna sunan man kana qablakum za su bi والطائفة المنصورة مجانبة للمبتدع سوكما الطائفة المنصورة سوسن دي سنشئن بدعة ملازمة للحق سن لزرشي gaskiya to idan ya zama tuwon nasara 72 ne duka su wuta ne su ko musulmi za su yi koyi da su kan kankan zama su ma mai 72 to ai dole kuma a samu a samu guda ɗaya mai gaskiya to da saba'in da biyun nan da ɗaya mai gaskiya ya zama nawa saba'in da uku su dukkan nasu saba'in da ɗaya yahudawa ta tuni saba'in da biyun nasara ta tuni al'umma annabi za su kashe saba'in da uku sai a cire guda ɗaya guda ɗaya ita ce ya ai aljanna sauran gaba ɗaya yan wuta ne ta nan wajen bai an matsala ba matsala sauran المجموع 73 فرقة sai zamanto a dunkule dukan su zamanto kungiya 73 wajitun firqatin najiya la yunafi kauna ummati islam ummatan marhuma yau hadisin alfirkatun firqatun najiya din hadisin da ke cewa za a kaskashi 73 al'umma annabi baya kore kasancewan al'umman musulunci ummatu marhuma baya kore kasancewansu al'umma ce wacce za a yi wa rahama farrahmatu liman lazima shari'atal islam to dama rahama wa Allah ke barahama Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin ashe rahaman Allah ya fi kusa da mutanen kirki ku fahimci wannan ai to saboda haka wannan hadisin da ke cewa za a kaskashi 73 din nan ɗaya ce kawai ta gaskiya to wace ce za a yi wa rahama dukan wace ce za a yi rahama ga الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة السلفيون سوداء ورحمة فالرحمة لمن لزم شريعة الإسلام رحمة يا تبتلي قوان دي لزم شبي شريعة مسلنش لا لمن بدلها بغيرها بند وان دي تنزع تدو ولنتا عشان دو وان دي كيرو بدئة ها يكاو أبن دي سبب السنة إلى رحمة قريش وأوقع فيه الفرقة والعنة والحرج mutumin da ya aukar da rabuwa a ciki ya aukar da ainihin wahala ya shigar da musulunci cikin wahala da kunci yaya za a yi a ce shi kuma za a yi wa rahama qala ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba illa ma ba illa man rahima rabbuk walau a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijin ka ya so da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya dukan su su akan musulunci kuma akan sunna duka duniya sai ce wala ya zalu na muktalifi amma mutane ba za su gushe ba suna saɓani saboda hikima irin tashi illa man rahima rabbuk sai dai wanda ubangijin ka yayi rahama su ne ba su yi saɓani ba wanda ubangijin ka yayi rahama su ne ba za su yi ba kuma wani zalika kalakahu ya halice su ne dan su yi saɓani a gane na wuta a gane na aljanna Wancan tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi asfayi Allah ya ce kalmar ubangijinka ya riga ya cika cewa Allah ya ce wallahi da sannu zan cika jahannama daga mutane da aljannu ga baki daya na'am Ayi! to masha Allah an ce anar waqti Hmm? insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau ne ake neman taimako na tafsir a wajen yan uwa so daga ga yan uwa nan za su zagaya su nemi taimako fi sabilillah a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba taimakawa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa aka aqdamakum na'am da eh, kaɗan da ka sa kaɗan a gama neman taimako ka ba da taimakon sai ka ɗan jira in an gama neman taimako sai ka sai ka yi tambaya point. na mai tambaya malamai sun yi rarrabe sosai a kan shi malamai sun yi ɗan rasa'il haka suna kan faɗakar da mutane kan kurakuran da ke cikin sabuwa na aƙida da kurakurai na na azu na hadisi su malamai sun yi bayani akai daidai gwargwado eh na'am na'am Thank you. liman ya so ko kuma karanta Qur'ani kafin liman ya dama kafin liman ya zo shi dare kowa ya zauna ya ta askar din shi kowa ya zauna ya ta askar yana na dama daga na filin zai askar shi ne har liman ya zo ya fara hudu ba ranar hudu ba liman aka zo sauraro ana jiran hudu ba liman sai sallah shi kenan abinda ka zo yi ka zo masallaci kafin liman ya zo Kaɗan ɗan yi nafilfilinka in lokaci ya yi sa'annan kuma ka zauna ka yi askar. kana ta askar, kana ta askar. har liman ya zo daga liman ya zo sai hudu ba daga hudu ba sai sallah daga sallah sai tafiya gida ya ringa yi ayayaya yana yi shi kadai kowa ya dauki kurani na kansawa zai iya yi ya karanta shi kadai wanda ma ya dauka shi ba kowa ya karanta yana karanta shi kadai na ba gane na'am to ba sa asalin shi ba ba san da suka samu ba ka tambaye su su malaman da suke ya su ya kamata ka ce wa to na suka samu asalin wannan din shi ne hmm? shi ma shi wanda ga shi hudu ba hudu ba hudu ba an yi hudu ba kafin liman kuma yanzu wannan hudu ma yakan fara liman tasiri wannan wa'azi wani ya fi jin daɗin wa'azi fiye da gudun liman an gane to shi ne Allah da shi ke muke gaba baki daya na'am to بارك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk